daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na murya Jumha Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran ya fara watsa a shirinsa na safiyar yau Laraba kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro da kuma Afirka a yau. a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin so. da farko ga kanunsu shugaban majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ya yaba ƙasar pakistan saboda goyon bayanta ƙasar algeria ta buƙaci ƙasashen duniya su ɗauki matakan da suka dace don kawo ƙarshen ta ƙasar isra'ila a yankin asiya ta kudu sannan za ku cewa matsalolin tsaro a yankunan bakin ruwa na ƙasar syria ya kai ga mutanen yankin sun gudanar da zanga-zangar lumana. madala yanzu kuma ga cikakkun labaran sakitar majalisar koli ta tsaron ƙasar iran dr ali larijani wanda yake ziyara aiki na kwanaki uku a ƙasar pakistan ya yaba ƙasar saboda goyon bayan da ta bawa ƙasar a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da amurka isra'ila suka ɗora wa ƙasar tashar talabijin ta firis tv a nan tehran ta nakalto dr larijani yana faɗar haka a shafinsa na x a jiya talata sannan ya ce ya isa da saƙon gaisuwa na jagoran junjiyar hali musulunci imam sai alila khamna'i ga mutanen ƙasar pakistan banda haka ya gana da firaministan ƙasar shahbaz sharif da shugaban ƙasa asif ali zardari da kuma kakakin majalisar dokokin ƙasar sardar abbas sadiq a ganawar larijani da sharif dai sun tattauna kan dangantaka mai tsawo da ke tsakanin iran da pakistan da kuma bukatar a kara zurfafa ta sharif a nasa bangaren ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba minista harkokin wajen kasar muhammad ishaq dar zai ziyarci tehran inda ake sa ran zai rattaba hannu kan yarjejeniyoyi na bunƙasa tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu daga ciki har batun kammala aikin shimfiɗa bututun gas daga ƙasar iran zuwa pakistan da kuma harkokin sadarwa a cikin wannan shekarar ne dai kasashen biyu suka rataba hannu kan yarjejeniyar bunƙasa kasuwanci na dala amurka biliyan goma tsakanin kasashen biyu jagadan ƙasar algeria majalisar ɗinkin duniya ya gabatar da jawabi a kwamitin tsaro na majalisar ajiyar jiya talata inda ya yi tir da hare-haren da majalisar isra'ila take ci gaba da kaiwa kan gaza da lebanon duk tare da yarjejeniyar da ta cimma na tsagaita wuta da kungiyoyin hezbollah da kuma hamas kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto ammar bin jama wato jakadan ƙasar algeria majalisar ɗinkin duniya yana cewa hamshe ƙasar isra'ila ba ta mutunta yarjejeniyoyin da ta cimma da ƙasashen larabawa a yankin sannan masu shiga tsakaninta da wa'annan ƙungiyoyin sun kasa tabuka wani abu na ganin ɓangarorin biyu sun mutunta haƙƙin kowane ɓangare jami ya kara da cewa halin yanzu dai hamshe kasar isra'ila tana kai hare-hare a kan kasashen larabawa da dama a lokaci guda daga ciki har da kungiyar hezbollah ta kasar lebanon da falasinawa a kudancin kasar lebanon falasinawa kan wato falasinawa yankin yamma da kogin jordan da kuma wato falasinawa da kuma wa'anda suke kasar Siriya, a jawabin wato taron ƙarshe na wata a jawabin na wato ƙarshen kowane wata a majalisar ɗinkin duniya wanda kwamitin tsaron yake yi dangane da abubuwan da ke faruwa a yankin asiya ta kudu amma jami ya ce hamfi ƙasar isra'ila har yanzu tana kisan ƙare dangi a zirin gaza sannan falasɗinawa a yankin suna dab da sake shiga ƙarancin abinci ko kuma yunwa da kuma mummunan yanayi saboda rufe kofofin. shigar da kayakin bukatun Falasinawa a yankin wanda harin ƙasar isra'ila take yi jami'an tsaro na ƙasar siriya ƙarƙashin gwamnatin rikon ƙwarya ta hayatu tahariri sham sun buɗe wa masu zanga-zangar lumana wuta a yankin bakin ruwa na ƙasar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa wato Ajiya talata ce a a garuruwan wato tartus lazikiya da lardin lantakiya mutane suka fito zanga-zanga ta lumana inda suke neman adalci ga alawiyawa da sauran ƙananan addinu da masabobi a yankin har ila yau da sakin wa'anda gwamnati take tsare da su amma jawabin gwamnatin julani wato ga masu zanga-zanga shine aman wutan bindigogi da hayaƙi mai sa hawaye da kuma kama masu zanga-zangar da kuma duka har da kuma tsare wasu labarin ya kara da cewa matsalolin tsaro suna taɓarɓarewa a yankin bakin ruwa na ƙasar ta siriya sosai tare da saci mutane da kashe su da kuma kama su a tafi da su inda ba wanda ya sani wannan ya sa a dole mutanen yankin suka fito suna neman sauyi don wato da kuma wato kawo ƙarshen wannan musibar. masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa na muryar jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran shugaban kungiyar ansarullah na kasar yemen said abdulmalik badruddin houthi ya aika da sakon ta'aziyya ga sakataren jiran na kungiyar hezbollah wato sheikh na'im qasim kan shahadar babban kwamandan dakarun kungiyar wato haitham ali atabatabai da abokansa houthi ya jaddada cewa laifin da aka aikata a kansu tare da hare-haren da ake kaiwa a lebanon da zirin gaza yana nuni ga irin wato girman kai da Amurka isra'ila take da shi Sai da houthi ya kara da cewa shahid tabatabai ya yi ƙoƙari matuƙa wajen cimma manya-manyan nasarori wa ƙungiyar hezbollah kuma ya ba da gudumawa ga hanyar wato gwagwarmaya don taimakon gaskiya da wa'anda aka zalunta ya ƙara da cewa asirin wato tasirin rawar da ya taka a cikin gwagwarmaya zai ci gaba da wanzuwa a cikin lamarin gwagwarmaya da zaluncin isra'ila a yankin ya da cewa isra'ila ba za ta yi aiki da duk wani alkawali ko yarjejeniya ba musamman idan an ga ko kuma an yi la'akari da irin kariya da tsaro da goyon baya siyasa da take samu a ido a rufe daga gwamnatin ƙasar amurka alhuthi ya jaddada cewa tabbas hezbollah za ta iya shawo kan matsaloli da ƙalubalen da take fuskanta saboda imaninsu da kuma dogaro da allah da kuma godewa ta yau da kullum wajen tunkaran lamura masu tsarkiya kuma dukkanin nasarori da ƙungiyar ta samu a tsawon shekaru da suka gabata yana nuni da hakan wani mai magana da yawon rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato unifil a kudancin ƙasar lebanon ya tabbatar da cewa isra'ila ta gina katanga kan iyaka da ta ratsa zuwa cikin yankin ƙasar lebanon kusa da garin yarun abinda tawagar ta bayyana a matsayin keta kudurin kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 isra'ila ta shafe shekaru da dama tana gina katanga a gefen layin da aka shata da ya raba yankunan falasinawa da isra'ila ta mamaye da kuma ƙasar lebanon amma a cikin wannan yanayi katangar isra'ila ta ratsa layin da ya raba ɓangarorin biyu in ji mai magana da yawon unifel don haka muna nuna rashin amincewar mu da wannan matakin wannan a bayyane yake keta wato ƙuduri mai lamba 1701 da kuma hurumin ƙasar ta lebanon in ji shi dakaru masu sanya ido a kan wato zaman lafiya a kudancin ƙasar lebanon wato unifil sun yi nazarin wurin kuma sun tabbatar da cewa katangar ta keta layin da aka sha ta masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To ma yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun sai kuma muryoyi masu sauraro. shirin na ƙarshe shine afirka a yau da wannan kuma muke cewa yi lafiya sharhin bayan labaran namu zai magana ne kan yadda kowane bangare na masu rikicin gaza da masu shiga tsakani yake ganin daftarin ƙudurinsa ya fi cancanta a bi wajen warware takaddamar falasinawa da yahudawan sahayuniya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai a kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane bangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna ƙoƙarin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar kasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake sa ran za a kada a nan gaba kaɗan zai haɗa da tanade-tanaden da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa kasar falastinu mai zaman kanta ƙudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin Falasinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar yadda'ut harnot na haramtacciyar kasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya kunshi sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifle ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya fada da falasinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda turan da kansa zai jagoranta kudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan inji wilfred amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta. wadda Wilfell ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyananne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka welfel ya ce wannan mataki yana da nufin kawo cikas ga ƙoƙarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacciyar kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacce kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga Netanyahu a akasin haka Netanyahu yana ganin ambaton kasar Falastinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu. Kasawa ta biyu a cewar Mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin Gaza. janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba 26 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan Juma'a Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan Nuwamban shekara ta 1943 shugabannin manyan kasashen duniya na lokacin wato roosevelt na kasar amurka da kuma churchill prime minister birtaniya da kuma stalin na tare soviet sa gudanar da wani taro na kwanaki hudu a birnin tehran na kasar iran bayan da sojoji suka mame kasar ta iran a lokacin da suke yakin duniya na biyu a jawabin bayan taron da shugabannin kasashen guda uku sun bayyana tsarin da za su bi wajen tallafawa tarayyar soviet a fafatawa da suke yi da sojojin nazi na jamus sannan kuma sun tsaida shawarar cewa za su kwashe sojojinsu baki ɗaya daga ƙasar iran idan yakin ya kawo ƙarshe manyan ƙasashen duniya waɗanda suka hada da amurka birtaniya da kuma tare da soviet sun shiga kafar wando ɗaya da sarkin ƙasar iran na lokacin wato razahan ne sakamakon yadda ya karkata ga ƙasar jamus karkashin shugabancin adolf hitler wanda kuma da ƙarshe sai da suka tumbake shi daga kan sarautar ƙasar iran suka mai gurbin sa da ɗansa muhammad zasha wanda yake masu biyayya da kuma ayyukan da suke bukata sau da kafa masu saurare ko kun san cewa shekaru 170 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan nuwamban shekara ta 1855 adam miskevich babban mawaki ko marubuci dan kasar poland ya rasu a birnin istanbul babban birnin daular usmaniya an haife shi a shekara ta 1798 kamar yadda mahaifinsa kuma ya kasance mai gwagwarmaya ta neman yanci miskevich ya rayu a lokacin da aka raba poland tsakanin rasha austria da kuma prussia kuma ya aiki domin sake haɗewar ƙasarsa kuma saboda wannan dalili ne aka kai shi gudun hijira zuwa ƙasar rasha shekara ta 1823 amma bayan shekaru shida ya yi gudun hijira daga ƙasar ta rasha ya koma faransa inda ya rika koyar da adabi a ƙasar daga wannan lokacin ne sai miskevich ya tafi birnin istanbul na dolar usmaniya inda kafa rundunar soji ta poland domin ya kan rasha amma a can ya mutu a ranar 26 ga watan nuwamban shekara ta 1855 ayyukansa dai sun hada da rubuce-rubuce mafi shahara daga cikin littafin da rubuta shine littafin nan na pantidius sannan kuma ya rubuta wani littafi da ake kira da kakannin kakanni masu saurare ko kun cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan nuwamban shekara ta 2012 joseph edward murray wanda ya kirkiro da shan koda ya rasu an haifi mori a ranar 1 ga watan afrilun shekara ta 1919 a kasar amurka har zuwa farkon shekara ta 1950 babu da dashen gabobi wanda aka taba yi a duniya har sai da dr mori da abokin aikinsa a asibitin peterson na boston suka yi nasarar yin irin wannan aiki a jikin karnuka ta hanyar yin amfani da sabbin hanyoyi a cikin watan disambar shekara ta 1954 sun yi dashen farko akan wasu tagwaye guda biyu masu shekaru 23 a duniya wato richard da kuma ronald hedrick a cikin wannan shekara ne ronald lee ya bayar da gudunmuwar kotarsa ɗaya ga ɗan uwansa na Taguchi wato wanda yake a cikin halin rashin lafiya mai tsanani inda ya zama mutum na farko a duniya da ya ba da ɗaya daga cikin sassan jikinsa ga wani murray ya yi wasu gwaje-gwaje na da dashe a cikin shekaru da suka biyo bayan hakan sannan kuma mori ya karbi lambar yabo ta nobel ta medicine a shekara ta 1990 tare da dr donald thomas wanda ya aiki tare da shi akan dashen kasusuwa dr joseph mori ya mutu ne sakamakon bugun zuciya a ranar 26 ga watan nuwamban shekara ta 2012 a wani asibiti wanda yake birnin boston na kasar amurka. daga ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha tara suka gabata a rana irin ta yau allah ya wa babban malamin addinin musulunci a ga hassan kumi rasuwa an haife shi a ranar uku ga watan safar na shekara ta tara a birnin mashar na kasar iran ya yi karatun sharafage a gaban manyan malamai na zamaninsa da suke birnin mashar ya bayar da gagarumar gudunmuwa wajen kare alfarmar addinin musulunci tare da taimakon mahaifinsa wanda daga kuma sarkin iran na lokacin Reza ya kori mahaifinsa daga kasar ta iran inda ya gudun hijira zuwa kasar iraki sannan kuma ɗansa aga hussein tabatabai ya kasance tare da shi a lokacin barasuwar mahaifinsa wannan malami mai gugurmaya da tsayin daka wajen kare martaba addinin musulunci ya koma garinsu domin kafa makarantar hausa a birnin mashad sannan kuma hajji aga hassan kumi ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimomin addinin musulunci daga cikin muhimman rubuce-rubucensa akwai rubuta littafin nan na alhaj sai kuma littafin sa na tafsirin qur'ani mai tsarki kamar yadda kuma ya rubuta wasu littafai a bangaren adabi da akhlaq a shekara ta 1963 ya shelanta bore ga hukumomi na lokacin sa saboda wasu matakai da suka dauka waɗanda suka saba wa koyarwa irin ta addinin musulunci saboda haka ne gwamnatin sarki sha ta wancan lokaci ta kama shi ya kuma yi gudun hijira har zuwa lokacin nasarar juyin juhalin musulunci bayan nasarar juyin johali ya dawo gida kuma ya kasance daga cikin masu karfafa juyin johali da manufofinsa a tsakanin al'ummar kasar iran Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Jamhuriya Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Mai Dala Bosheri nan gabasawa jihar Damagaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Yau na shigo na fili ne mai tarin albarka dauke da gaisuwa ta kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Ba zan manta da abokina Mamman Shazali Mene Surwa, akwai abokina Sani Da'u Alaska tun daga nan har garin Tsatsan Birin. Akwai Malam Hassan Abubakar wanda ke nan garin Difa, ba zan manta da Sunusu Madattai, Isu Makeri Madattai, Yakubu Mai Aski, Ibadar Raka, Shugaba Rabu Mai Aski, Iya Mai Shayi da Birkin Daura. akwai mamman mu malama ramatu bayan ruwa akwai kuma udu mamadu da tori ba zan manta dan mutanen bare bari muhammadu wanda ke birnin yamai ba akwai tsoho dan albarka abubakar shi ma birnin yamai ba zan manta da malam kabiru makarantar malam abba nan maradi akwai sule usman wanda ke nan bakin taransa ba zan manta miji soja wanda ke nan zandar ba akwai kuma malam ibrahim garin kasagi ba zan manta da kuma malam ibrahim garin gidan kaya wanda yake nan jihar maradi akwai malam ibrahim wankin hula akwai kuma abokina lawoli badamasi dan dumin muke wanda yake nan garin jihar da magaram ba zan manta da kuma hadabu mai kwamfuta mai yamma ba zan manta da yata tuwan usaini abdullahi da ke jigar tarayyar najeriya ba akwai yana baba ya lata garin goshari ba zan manta da abokina siraji sj garin goshari ba zan manta da kuma abokina musa yaron uga garin goshari akwai zakari gwamnati wanda ke nan garin boshari akwai lawoli luka garin boshari musa mai lahiya garin boshari ba zama ta da suwabi ya so ba dole wanda ke garin boshari akwai salami inji garin boshari da karshe nake cewa ina gaida dukkanin daukacin wanda ba su ji ana ambaci sunayensu a wannan fili mai tarin albarka ba sunana usman maidala boshari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya ina cikawa da mamman shagali wanda ke nan karakara garin boshari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci iran ta babbar rana ranar da ake bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen amurka baki daya farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi hassan marka ina muka fatan alkhairi mamba na masu kira da saurare wanda ke reshen jihar maradi ina muku fatan alkhairi da farko ina gaida kabiru sule isma wanda yake nan garin damagara akwai isman akwai isman lawali dan kwaro wanda yake nan garin damagara akwai isman mai dala bushiri wanda yake nan garin damagara akwai itasu ungo wanda yake nan garin damagara magana akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai duka mambobi na masu kira da sauraron da suke nan garin da magaran akwai mamman sani dauda cimaza wanda yake nan garin da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magara idan na zo babban birnin agadas akwai alkasim ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasim ma'az wanda yake nan garin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas idan na zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka akwai malama rahamatu isa kawai da take yan ruwa nan garin birnin yamai akwai eh, muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai ina misu fatan alkhairi akwai umar wanda yake nan garin yamai ina misu fatan alkhairi idan na zo babban birnin maradi akwai malam samun haske dan mutan limanci ina masa fatan alkhairi akwai malam kabiru na makarantar malam abba akwai rabilu eh, sarki aiki na da aisan kai ne masa fatan alkhairi akwai abdullahi yaro mai ganin mutunci mai yawan da yake nan garin dan malam akwai ibrahim gadan kaya wanda yake nan garin kwankwaran dam akwai murtala magini wanda yake garin dangwami jihar maradi ne masa fatan alkhairi asalamu alaikum wa rahmatullahi wa suna Sunana Muhammadu Dan Bale Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar muna cikin ƙarshen mako. Na farko da akwai shugaba Alkasim Baba Liman Ahar akwai Alkasim shi ma agarasa akwai shugaba Ɗauko mai albarka akwai kabiru shirya akwai man taksi moto akwai iso maɗatai ya kuma aski ba da raka abokina na kaina ibrahim gidan kaya ɗan ulo dubban gaisuwa da fata alheri akwai abdul nasar wanda ake radio sabuwar nyamai wanda ake kira nasa ko yawa dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai sale akwai ah, alhaji amman tari akwai lauli ando akwai ramatu budi dubban gaisuwa da fata alheri duka na masu kira da shurare na afirka gaba daya a yi ƙarshen mako lahiya To madalla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu hayan muryar musulunci suna na shugaba Iliya Mikati da shayi garkin daura tare Najeriya dama da kuke ba mu kamar yau ranar Juma'a mu gaida uwa da mun za arziki to damar haka ina gaida Hassan Barka da kada duka jama'a gidan rediyon mai albarka. ina gaida gadon tsaya eh, dan warko wanda yake maraɗi akwai kabiru sule wanda yake da magaran akwai malam kabiru wanda yake kusan makarantar malam abba maraɗi akwai abdullahi mai ganin mutuncin hanya akwai su maɗatte sunusi madatte akwai tasu unguwar tudu akwai babaye tuniya babaye gamba da magaran akwai zane da alife tifuwa wanda yake magic akwai shugaba rabani aski wanda yake da magaran akwai malam suhu mai kayan kwali wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai yabi mai kayan eh, akwai yabi mai kayan waya shi ma wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai isiya ɗan kaba kaba ne wanda yake bakin tashar da magaran akwai malam bashir mai takalma wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai shugaba zubair mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran gabaki ɗaya dama akwai babandi mamman bande akwai yahaya dan yahaya zamani wanda yake nan da magaran ba zan manta ba da tasiu mamman wanda yake nan da magaran akwai shaf de gard mamman shehu wanda yake nan ramfon hawa juju da magaran akwai kanina musa mai shayi da wace nan ramfon hawa juju da magaran akwai aji salamu cica mai gyaran motuna wanda yake nan ramfon hawa juju da magaran da duk 'yan ƙungiyar zaɓi sanka da 'yan fada fada duka wanda sunan kai baki na da bai kai ba to ina wa kowa fata alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi yankin daura ta lafiya muna tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio jamfure Musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walu daga nan jamfure Nijar jihar Maradi cikin komunirin takwarraka birnin Kwankwaron Take. Mai yada labarai na kungiyar masu kila da masu rediyon jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari Kamala Hassan Barka da ke birnin Agadez Amar Danka na gari Agadez baki dai. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alkasan Babali Ma'ahar da ke Agadez. Akwai Mamman Bala Agadez. Akwai Ashatu Kwansayar Agadez. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammad Dan Biri Biri Yemen Nijar. Akwai Tsohuka Tsohu Mai Albarka Yemen Nijar. Akwai Rahmat Alimatu Isaka ya mai Nijar akwai Alhaji Amman Tari ya mai Nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Malam Kabiru na makarantar Malam Abu birnin Marada akwai Malam Aliban Kudu birnin Marada akwai Samun Aske dan mutum limanci akwai Sani Dimanu yan hada inda gaskiya ba tsoro jaje Maradi akwai Haji Rabilu Malam Adam Sarki aiki na kasa akwai Ibrahim Shushani dan garin Kasagi akwai Abdullahi Tele yaro mai gidan mutuncin mai dan Malam Jihar Marada akwai mai gida na Alhaji Koro Hina na Angon Zare akwai matan gidan shi Hajiya Aisha Hajiya Amina Hajiya Lilau akwai Amarya Hajiya Aisha na gaida ta akwai Alhaji Musa na Abdul Manira na Kuwa Shabaka Marada akwai matan gidan shi Buzar Bahausa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga nakwari mai gyaran motuna da ke gidan riji akwai kabiru sule usman da ke da magana akwai sarata kasi moto da ke da magana akwai nasar malam sili malam falilu da ke can da magana akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantir shayi garkin daura nigeria akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja akwai jihar hina a jihar nasara ce da ke birnin makka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga isa kasar da idan kasuwa na birnin wurce akwai idi mai gari ne kitamu akwai yau dan kiri ne kitamu akwai shi abuta gwamma ta da ba a saka a duka birnin kitamu muna tare da ku sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai suna na abdullahi Abdullahi yaro na ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi malam Hassan barka muna godiya da kuke bamu dama mana cewa albarkacin bakin mu musamman idan aka je karshen mako da kuke bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika to zan yi amfani da wannan dama in amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gari ka kai kanka jagoran wannan tafiya Malam Hassan barka ina maka fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka zuwa ga iyalin gidan naka gaba madadin madadinka akwai Kabiru Sule eh, birnin da magaran ina mishi fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka Kabiru Sule ina maka fata na alkhairi ta musamman zuwa ga Alhaji rabi'u sarki aiki na ƙasa baki ɗaya birnin Maradi akwai Malam Saminu Haske da mutan limanci nan ungo limanci Maradi na mishi fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa ga Malam Ibrahim ibrahim shushana garin kasagi na mishi fata na alkhairi madadin malam ibrahim shushana garin kasagi ina gaishe da malam ibrahim gadan ka dan walhu kwankwaran dam na mishi fata na alkhairi Aisha aishatu kwansanyar ce can a garin agadas ina mata fata na alkhairi eh madadin ta sai na gaishe da ilyas frizi na eh na fada ra'ayin zitti nan garin agadas ina mishi fata na alkhairi eh akwai gaisuwa ta musamman ta musamman zuwa ga baba isa mai albarka tun daga nan har babban birnin yamai ina mishi fata na alkhairi akwai muhammadu dan bari bari dan eh, na kwalab eh, mazajen daga nan yamai niger na mishi fata na alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga murtala magini a garin dangwami jihar mai yara na mishi fata na alkhairi da fata an yi a cikin ƙoshin lafiya akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sani da'u aliska tsatsin birnin na mishi fata na alkhairi akwai haɗabu mai tafita mai yamma alheri allah ya kai mishi ya kai ma ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya ta jihar akimba Assalamu alaikum a radiyon jamforiyar musulunci ta Iran mai magana Salisu Yahaya dan Nijar shugaba na ƙungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka da fara da ke Najeriya. ina yi muku fata alheri kamar yadda kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu yau zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan shugabanni da mambobi na kungiya ta masu kira da saurara rediyo ta afirka sako na gaisuwa na farko zuwa gare ku ma'aikatan jamhuriyar musulunci ta iran malam hassan barka da kai da ka duka gaba ɗaya ina yi muku barka da ranar juma'a ina yi muku fata na alheri sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga humrat iliyasu yakubu sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga nura abdullahi hayi gasa kaduna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sarisi garin duna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga fatima sani adamawa sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsun buri jamhuriyar niger sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan mambobi da shugabanni na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio iran radio mai albarka ina fatan kuna laya kun yi sallar juma'a laya daga farko dai ni ne alhaji amman tari mai sauraron kunan gaya mai ina fatan kowa shina lahiya lodi inda kuke nashi hassan barka agadas ina fatan kana lahiya lau ka da yallanka alkasumu agadas ina fatan kana lahiya lo. sweet tayar agadas kai ma ina fatan kana lahiya lo. lawali abbali agadas ina fatan dai kana lahiya lo. sani su madattai ina fatan kana lahiya lo. eh sula usman zandar ina fatan kana lahiya lo. ibrahim gadan kaya maradi ina fatan kana lahiya lo. isa tsoho aulun Mamma albarka nan gaya mai ina fatan kana lahiya lo. muhammadu dan bari ina fatan kana lahiya sanda yaji ina fatan kana lahiya lo. adamu Bisalla ina fatan kana lahiya lau fatifar gidan ina fatan ke kina lahiya lau maryama ina fatan kina lahiya lau yan kungiyar masu kira da saurare da shin mai ina fatan duk inda kuke kowa shi na lahiya lau Allah shi tabbatar mana da alheri kuma Allah shi mana jagora daga farko dai ni ne Alhaji Amman Tari daga nan ga yamai ina fatan duk inda kuke kuna lahiya Sashen Hausa na gidan ran jihohin Musulunci Tehran suna na magana samun na suke dan mutan limanci gudun jihohin jihar shiri na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki ya barka ina maka fata ne duka abokan aikin ka an gaida shugaba ila mai katiri shayi da wata da gudun shi akwai Muhammad dan bare bari alheri alkamishi ibrahim shuwa daga ranka sagi ina maka fata alheri eh, muhammad dan bare bari ina maka fata alheri kabiru makarantar bai ina maka fata alheri abdullahi tele bai mutum mutum mai yare ke dan malam ina maka fata alheri murtala magini ina maka fata alheri gadan kaya dan wani alheri kai maka bala mai hudu sula maka rogo da dan meri mai hudu da alaima mai gandari da wata zuwa gare ka tsayaru eh, mai gari da kenan sura saraki da kai da eh, jadi mai burshi da tsoho ira koshi a mujin buga mai waina da kuma ira tsoho a zuba ruwa da kenan sura Kadura dubin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, eh, da maraka ta sawa na maka fata alheri dubin gaisuwa da raka al'azizu mai gyaran salula da kenan cikin ciya akwai isaka mai gyaran waya da kenan layin madawa alheri ala kai maka da eh, salu mai gyaran agogo da umar mai gyaran gurufa da kenan nan layin madawa na su fata alheri dubin gaisuwa da raka aminu nasiha da wata zuwa gare ka da kuma da guza kai gangan sahore da hamisu da sani duka kanan naka aminu sai na muku wata domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, kallalin kwace da kaya da wata alheri zuwa gare ka domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka sani oke mai da baka kadiro alheri alaka maka domin gaisuwa da wata alheri ga dukkan yan uwa masu kira saurare musamman shugaba iliya mai katiri shayi da kuma Muhammad Dan Bare Bari da Malam Kabiru Kwatawar da Abba da wata alheri zuwa ga dukkan ƴan uwa da abokan arziki ne Amurka sai barka ina gaida kowa da kowa ina mu kowa fata alheri alheri Allah kai mu kowa da kowa eh gurbana shari'a garin Kasagi Allah kai maka da kai da sauran ƴan uwa da abokan arziki to ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi mu ta Afirka. To a yau za mu yi magana ne akan halin da ƙasar Mali take ciki saboda matsin lambar ƙungiyar nan mai ɗauke da makamai mai alaka da alka'ida da ta kusa da durƙusar da harkokin yau da kullum a mafi yawancin sassan ƙasar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. birnin bamako na kasar mali yana cikin tsaka mai wuya a ɗaya gefen sojojin da ke mulki suna bayar da tabbacin cewa komai yana ƙarƙashin ikonsu yayin da ƙungiyar da ke ɗauke da makamai mai suna nusratul islam wal musulmin take ƙara ƙaratowa tana killace wannan birni a wannan tsakanin al'ummar ƙasar mali mazauna wannan birnin suna fuskantar matsin rayuwa da kamfar hajar da take tafiyar da rayuwar yau da kullum man fetur ya yi karanci saboda waɗannan ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai sun killace iyakokin shigo da shi sannan kuma suna kona tankokin da kwamman fetur ɗin da akwai lokacin da suka kona motocin da kwamman fetur da sun kai ɗari wannan yanayin da ake ciki ya sa a rufe gidajen mai da dama a birnin bamako an kuma dakatar da karatu a makarantu tun daga firamare sakandare har zuwa jami'o'i saboda babu makamashin da ababen hawa za su sha balle su zirga-zirga sannan kuma su ɗauki ɗalibai su kai su ajiyin karatu tambayar take bujiro da kanta ana ita ce ina aka nufa a wannan ƙasa ta yammacin afirka to watanni uku a jere kenan ƙungiyar alƙa'ida tana killace da birnin bamako manazarta suna cewa a halin yanzu yanayin da aka shiga yana da hatsari matuƙa dalili kuwa shine yadda alka'ida ɗin take mayar da hankali wajen jefa rayuwar fararen hula a cikin wahala mai tsanani suna son ingiza mutane ne su fito da kansu kan tituna domin su nuna ƙin amincewarsu da nayin da suke ciki na tsayuwa harkokin yau da kullum baya ga tasirin tsayuwar harkokin yau da kullum da killace man fetur ɗin da kuma makamashi yayin a kan rayuwar fararen hula ya kuma shafi kai da komowar ababen hawa na sojoji babu man fetur ɗin da motocin jigilar soja za su sha balle ko waɗanda tankokin yaƙi za su zuƙa su nufi filin daga waɗanda ake da su a filin dagar wato sojoji babu yadda za a kai musu ɗauki saboda rashin man fetur ko ƙarancinsa to me zai iya faruwa da birnin bamako masu bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar ta mali suna cewa ƙungiyar nan ta alka'ida wato jibhatun nusra kenan ba ta da ƙarfin da za ta iya shiga cikin birnin bamako ta kwace iko da shi ko kuma a zahiri ba ta da niyyar haka a yanzu sai dai kuma suna cewa abu ne mai yiwuwa hakan ta faru a ɗaya gefen da alama ƙungiyar ta alka'ida tana son yin yaƙin mummuke ne ta rika jan lokaci har zuwa lokacin da za ta gajiyar da mahukuntan malin ta kuma ƙara jefa ƙasar cikin wahalhalu da matsaloli ta yadda faran hula za su ƙara faɗawa cikin wahala al'amura su ƙara caɓewa. Da kuma su gaba da kai hari a kan wasu yankuna masu muhimmanci matuƙa saboda durƙusar da gwamnatin soja daga ciki da akwai kaiwa ayarin motocin jigilar man fetur hari da hana shigar da man fetur a cikin ƙasar idan ku aka ci gaba da haka to abin da zai biyo baya fa shine cewa wanda muke gani a yanzu ta yadda ƙasashen yammacin turai suke yin kira ga 'ya'yansu da su fice daga cikin wannan ƙasa ta mali saboda rashin tsaro da kuma yin kira da kar ma 'yan ƙasar na turai wato kenan su nufi wannan ƙasa gwamnatin mali ta nuna rashin jin daɗinta kan wannan sanarwa take fitowa daga ƙasashen na turai sai dai kuma ta ce ta fahimci dalilin da ya sa suke yin irin wannan sanarwar yadda ƙasashen na turai suke rigegeniya wajen fitar da 'ya'yansu da ƙasar mali ya jefa tsoro da dama a kan kasar ta mali ita kuwa kasar rasha tana kokarin kore abinda da kasashen na turai din suke faɗa ne dangane da kasar mali tana cewa aikin da take yi na haɗin gwiwa a tsakanin da gwamnatin mali zai ci gaba shi ma shugaban sojan kasar isam goita ya yi kokarin rage damuwa da yadda ake kambama halin da kasar take ciki ta fuskar tsaro ya faɗa haka ne kuwa a lokacin da ya kai ziyara a kudancin ƙasar domin kafa kamfanin fitar da ma'adanin na lithium da ake amfani da shi a matsayin makamashi to hatsarin kungiyar alka'ida a yankin gabas ta tsakiya dai wani abu ne da duniya ta san da shi domin kuwa lokacin da ita da'ish da alka'ida suka shimfiɗa ikonsa a wasu sassa na ƙasashen siriya da iraki sun yi barna mai yawa ta zubar da jini da yi wa dukiyar al'umma da ɗaiɗaikun mutane illa har yanzu kuwa waɗannan ƙasashen biyu ba su koma cikin hayyacinsu ba idan har wannan ƙungiyar ta ci gaba da abin da take yi a afirka to ɓarnar da za ta yi tana da yawa domin kasashen afirka ba za a iya kwatanta kayayyakinsu na yaƙi da makamai da irin waɗanda kasashen siriya da iraki suka mallaka ba watakila wannan ne dalilin da ya sa ƙungiyar haɗin kan afirka ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su taimaka wajen ganin cewa an murƙushe wannan ƙungiya ta 'yan ta'adda ƙungiyar tarayyar afirkan ta bayyana matuƙar damuwarta kan yadda al'amura suke taɓarɓarewa a cikin mali tana mai yin ishara da yadda 'yan ta'adda suka killace iyakokin ƙasar da hana shigar da muhimman kayan buƙatun rayuwar yau da kullum tare tarayyar afirka ta kuma tir da yadda ake kashe fararen hula a ƙasar ta mali da hakan yake haddasa rashin zaman lafiya da tsaro. bugu da ƙari tare a afirka ta nuna cikakken goyon bayanta ga al'umma da kuma gwamnatin ƙasar ta mali da iyalan waɗanda ake kashewa ƙungiyar ta kuma nuna cewa fa a shirye take ta bayar da dukkanin taimakon da ake da buƙatuwa da shi a ƙasar ta mali domin ganin cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasa ita dai ƙungiyar nan ta jama'atun nusratul islam wal musulmin mai alaƙa da alƙa'ida ce ta killace iyakokin kasar da ake shigar da kayan buƙatuwar yau da kullum a cikin watannin bayan nan an rika nuna fayafayen bidiyo na yadda 'yan alka'idan suke ƙona jerin motocin jigilar makamashin da ake amfani da shi a wasu yankunan ƙasar ma ƙungiyar ta ƙone gidajen man fetur ne da haka haramta wa mutanen ƙasar shan mai a ababen hawansu. su kamfar makamashin da ake fama da ita a cikin kasar ya sa shugaban kasar a gota ya yi kira ga al'ummar kasar da su rage yawan tafiye-tafiye a kan ababen hawa saboda rage yawan bukatuwa da makamashi duk da ca dai a cikin kwanakin bayan nan an samu shigar da wani makamashin zuwa cikin kasar musamman ma dai babban birnin kasar mako? da hakan ya ba da damar aka buɗe wasu cibiyoyi da wasu makarantu to wata fuska mai muhimmanci a cikin abin da ke faruwa a ƙasar mali shine ta watsa labaru inda kafafen watsa labarun ƙasashen waje musamman ma dai masu adawa da gwamnatin ƙasar malin suke watsa labaru waɗanda suke cusa jin tsoro akan abin da ke faruwa wannan ne sa aka dakatar da aikin wasu kafan watsa labaru guda biyu mallakin faransa a cikin wannan ƙasa hukumar da take kula da harkokin watsa labaru a ƙasar malin ce sanar da dakatar da ayyukan wasu kafan watsa labaru na faransa guda biyu waɗannan kafafen watsa labarun kuwa su ne watsa labarai ta lci da kuma tf1 saboda zarginsu da watsa gurɓatattun labaru akan matsalar makamashi da ake fama da ita a wannan ƙasa haka nan kuma batun 'yan ta'addan ƙasar da yadda suke bayyana cewa suna samun galaba fiye da yadda yake a ƙasa ita dai tfi tashar talbijin ɗin faransa ce mai zaman kanta da take watsa shirye-shiryenta a bambanta mabambanta ita ma lci wato la chain info tashar labarai ce wacce take a ƙarƙashin tfi hukumar da take kula da sanarwa a cikin harkokin watsa labaru na mali wato hsc ita ce ta rubuta wata wasiƙa zuwa ga dukkanin kafafen watsa labaru na kasar da kuma waɗanda suke aiki a wannan ƙasar na waje a ranar 13 ga watan nuwamba wacce a ciki ta bayyana dakatar da ayyukan waɗannan kafa watsa labarun guda biyu wato tf1 da kuma lci bisa zargin cewa a ranar 9 ga watan nuwamba sun watsa wasu labarai don da ba su tantance gaskiyarsu ba wanda kuma ba komai ne sai labarin kanzan kurege Wasikar ta hukumar ƙasar ta ambaci misalai guda uku kafin watsa labarun da muka ambata suka watsa daga ciki sun yi kanun labaru da ke cewa mahukuntan soja a mali sun hana asar da man fetur wanda babu gaskiya a cikin wannan lamari. hakanan kuma suka watsa wani labari da ke cewa wai an killace biranen kayes da niyoro baki ɗaya an zagaye su babu shiga babu fita sannan kuma suka watsa wani labarin wanda yake cewa 'yan bindiga wato 'yan ta'adda suna gab da su kwace iko da babban birnin kasar mako, to waɗanda kafin watsa labarin? sun watsa wannan labaru kuma sun jefa al'umma cikin gida da ma na waje cikin wani yanayi na ban tsoro wanda shi ne ya samu hukunta kasar suka ɗauki wannan mataki na dakatar da su. To da fatan ganin cewa an lalubo hanyar da za a kawo ƙarshen wannan fitina da ibtila'i da ya addabi al'ummar ƙasar Mali. A nan za mu da sa'aya. muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya.